أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثاني تخصيص السنة والمخصص لها كتاب أو سنة مثلها أو قياس أولا تخصيص السنة بالكتاب ولسانه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله خص بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ثانيا تخصيص السنة بالكتاب ولذلك قوله تخصيص السنة بالسنة ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فهذا عام في القليل والكثير خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو ست صدقة جميل آه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا شنو الدرس من الآن؟ الحمد لله لأنه كمان تعبد منا مجانا أكثر المخصص والمنفصل لا من المخصصات المخصصات المتصلة يزون المنفصل هو ما يكسر سكوتي ديومي ومين شكل دلسكي حسن تأكد في تخصيص الكتاب والمخصص له أربعة كتاب مثله أو سنة أو إجماع أو قياس حسن الذي تخصيص السنة وتهكم في أتكين سنة يضوء عام في حكومة أكتب أن تيسي والمخصص لها أبند زي تخصيص إيه تسنة دم كتاب إما آية القرآن أو سنة مثلها كوكم سنة من الله صلى الله عليه وسلم أو قياس كوكم قياسي zai kawo su cikin bayan daya na ɗaya tafsiru sunnati bil kitab ya shi hukumu amman fi sunna wa yukaffifu hal qur'an al karim wa misaluhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam umirtu an uqatila an-nas ya yaqulu la ilaha illallah. allah wannan manzo Allah ya ce umirtu an uqatila an-nas an-nas ana lafzun ne am دخل في al المشركون وأهل الكتاب اليهود والنصارى وغيرهم من أنواع الكفار فكرة ما قال لك أمرت أن أقاتل الناس كلمة الناس حتى الله. هذا أنه كنت نعام قتاله صلى الله عليه وسلم عام لجميع الناس بدلالة هذا الحديث ذلك حس به حس بقوله تعالى حتى يؤتوا الجزية أما سنة آية تقول لي تخصيصي لا الناس انت التي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه فخشى الله تعالى اهل الكتاب من اموم الناس بانهم لا يقاتلون قطعا وانما اما القتال واما دفع الجزيه فاذا دفعوا الجزيه kenan sun riga sun kare kansu mu atamu anfusahum duna an yi an annabi sallallahu alaihi wasallam ina jin kun fahimci wannan na biyu taksisu sunnati bi kitab a taksisu sunnati bil sunna hukumu amanta hukmu amman fi sunnah تأتي سنة أخرى فتخصص تلك السنة مثاله قوله صلى الله عليه وآله annabi da mutum sun gari sai shi fi ma sakati sama'u al-usru cikin duk abin da sama ta shayar to za a da usurinsa ɗaya cikin goma idan an zo zakka to lafazin ma da yace fi ma kaga ismul mawsul ne wanda ismul mawsul siga ce daga al umum inda za mu yi aiki bi muqtada hadha al-hadith al-sharif wajaba az-zakat على كل ما سكت السماء قليلا كان أو كثيرا لما ظلت فيما سواء كان وثقا واحدا وثقين ثلاثة اوثق أكثر من ذلك أقل من ذلك فيما سكت السماء على أوسق أنت تقول لك نوما سيكاب سيكاب زكاة شيني أوسق لدلالة هذا الحديث لأنه اسم عام فهذا عام في القليل والكثير خطة بقوله صلى الله عليه وسلم أمانه كنت آم أي تخصيص أنت أي تخصيص أنت لك من صلى الله وسلم ليس فيما دون كم فتي أو تكن صدقة ليس فيما دون كم فتي أو تكن صدقة بقد انت بيكي وسكي بيربا وبعض الصدقة معنا بعض الصدقة كانت wato ka'idar zakka ta noma ne? dole sai abin da za a noma ya kai wasu kini biyar hausuk jam'i ina na alwasku alwasku ne da wasu muke kai wasu ki shi kuma kowane wasu ki daya shine sittuna sa'an sittuna sa'an don sittin sau biyar ya zama nau kenan a ah, hawan Allah sun sau biyar

abinda ka noma in ya kai buhu bakwai zuwa sama to akwai zakka amma in bai kai buhu bakwai ba buhu biyar ne ko kuda ko kuma sa'i ɗari biyu da hamsin ne ko ɗari biyu da casa'in duk babu zakka a kansa saboda me li qawlihi sallallahu alaihi wasallam laysa fima duna ti au tukin zakka to kaga wannan hadisin ya tafsirin fi ma shi ta zama wal usul sai na uku tafsirin sunnatul qiyas ثالثا تخصيص السنه بالقياس ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم الذكر بالذكر جلد جلد جلد المئة جلد مئة نعم. جلد مئة وتغريب عام وتغريب عام نعم. وتغريب عام وقلت من الحديث العبد عند الحكم تغريب عام قوة كل رجل تغريب عام كل قوة قوة <laughs> غريب عام كل ورثة كلا مضاف لي والمضاف إليه فتحك من الحديث العدل قياسا على الأمة التي ثبت التي ثبت تنصيف الحج عليها في القرآن كما تقدم فيجلد العبد 50 جلدة كما ذكرنا في تخصيص الكتاب بالقياس وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس هو المراد بقول المصنف وتخصيص النطق بالقياس جميل ثم بين أن المقصود بالنطق الكتاب والسنة وإنما جاز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس لأن القياس يستند إلى نص من كتاب يستند نعم يستند إلى نص من كتاب أو سنة فكأن المخصص هو ذلك النص فرجع الأمر إلى تخصيص الكتاب والسنة بجزء الله أعلم جميل na uku shi ne taksisu sunnatul qiyas hukunci ya zo a cikin suna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam amman kana taksisuhu bil qiyas مثاله قوله صلى saurayi da budurwa idan sun yi zina jaldu mi'a za a musu bulala ɗari jaldo mi'atin mudafal mudaf ilayhi za a musu bulala ɗari wa tajribu amin da kullewar shekara ɗaya ko da a musu bulala ɗari kuma a kulle shi a kulle shi tsawon shekara ɗaya lafazin tajrib ma'ana ikhrajuhu min baladihi ila baladil ghurba ila baladin yakunu fiha ghariban shi ne tajribu amin فخذت من الحديث العبد انا انت البكر بالبكر في ماذا إيه؟ مي خام دمو البكر في مفرد مي المهلا بالالف واللام وان دي دمو كمان دوا باي سيجا في بدا تكين سيب الأموم المفرد المهلا بالالف واللام البكر بالبكر يا شيخ البكر العبد والبكر الحر ومن هو كنم يدل على أن هذا الحكم هذا الحكم عام في جميع الأبكار sawun kanu ahraran aw abidan ahraran aw ima'an wato lalle ne wannan hukunci zama ya shafi kowa da kowa tsakanin ɗa da bawa bi muktabal hadith amma fa hadisi hadisi ta ka cikin abd bawa idan yayi zina wanda bai taɓa aure ba za a ci ba a yi masa bulala ɗari wanda shi wannan hadisi ya nuna haka baiwa budurwa da wata ta taɓa yin aure ba in ta yi zina ba za a ci ba a yi mata bulala ɗari a za a yi tafsirin su da wannan hukunci kiyasan alal ama shi bawa za a yi tafsirin su kiyasan alal ama za a yi kiyasan sa a kan baiwa mace allafi ya allati sabata tafsirin haddi alaiha wadda ita baiwa mace an tabbatar da ana raba mata haddi ne bil qur'ani a cikin qur'ani ayat da muka karanta da إذا أفتنا فإن أتينا بفاحشة عليهن نصف ما على المحسنات من العذاب إذا أفتنا كذا إذا أن يمس أولي أنا نفهم بواتي بدلواتي أكي متى أولي عليهن نصف ما على المحسنات من العذاب فأي متى ربما أبين دعيك يوا لا إذن يا إليسي ina fata mu fahimta idan ta za a je su ita sai mata bulala ɗari da annal kasala لا ينتفي ليس له نصف القتل ليس له نصف فنرجع إلى إلى الجلد ونجلدها مئة عام على أنه نصف القتل شيخ الإسلام ابن تيمية يكي سوى قائدة القرآن شين يوم عادل في دليل سدليل كما كشد آدم ba duka wani ba za su iya ka'irin abin su biyu sai wanda za su iya yi su biyu ko to idan ka kusanta da mai yaci ba wanda ka saka cikin abin da ba ka iyawa nan waye zai iya rabin kisa mun zai iya rabin kisa sai yi wani abin da mun kusanci wannan wajen idan aka bulala ɗari wanda nasu ya tabbata da ita fi haƙƙin fur fa na ja'alaha nisbi qatli fi haƙƙin abdi wannan magana ta malamai ta da ƙarfi amma da irin yan qur'ani da sauransu da sun zo sun su ta irin waɗannan hadisan في اي aiki اظن abin da zai zai su wannan su kawo kowa aka ci حدث تنصيف الهدي عليها بالقرآن كما تقدم لدى الأرض خمسين جلدة باوة سيئة مش أقول لها خمسين كما ذكرنا كما يدى متأنبت في تخصيص الكتاب بالقياس وجن تخصيص الكتاب بالقياس wa taksisul kitabi wa sunnati bil qiyas hukunci ya zo am cikin alqur'ani ko hadisi sai ai taksisin su tafarkin qiyasi huwa al-muradu bi qawli al-musannif shi ma wallafin yake nufi wato al-imam al-duwayni lokacin da yake wa taksisun nutqi dan abin da yake nufi da nutqu kamar yadda na faɗa muku tun nan shine al-kitabu wa sunna din ثم بين ان المقصود بالنطق الكتاب والسنه يا بيان ان da ابن ده cikin magana والسنه shi صح alkitabu wasu والسنه وإنما جاز تخصيص الكتاب والسنة يا أنت سنة النبي كو آية القرآن أي تخصيص بالقياس بالقياس كوني شعاع القياس لا يقوى على تخصيص الكتاب والسنة لأن الكتاب متواتر والسنة منها المتواتر وغير المتواتر وكلاهما نص ثابت فلا يقوى القياس على تخصيصه ya za a yi kiyasi ya yi ƙarfin alƙur'ani har ya ta tafsirinsa ya za a yi kiyasi ya samu ƙarfi na hadisi har ya ta tafsirin hadisi kila wani ya ce haka sai ya ce a li'anar kiyas an ce jaza tafsirin kitabu wa sunna bi qiyas ya halatta ya tafsirin alƙur'ani ko hadisi ta hanyar kiyasi saboda ne li'anar kiyasa ya da ila nafsin min kitabin aw sunna shi kansa kiyasi baya da madogara sai in ya ya dogara sai ya samu majingina a cikin littafin Allah ko me hadisi dan hadisi baya da madogara a Qur'ani da hadisi idan kiyasi ka baya da madogara a Qur'ani da hadisi shi wannan kiyasin yana da karfi kenan ma ya ma zama kiyasi bai zama kiyasi ya zama wasa kenan to dogara su da littafin Allah da hadisin manzo Allah shi ba shi karfin da zai iya yin tafsirin littafin Allah da kuma hadisin manzo Allah shaka annal mufassir هو ذلك النفس وتبقى مادي أبن دي تخصيص دي سين هو النفس عند القياس يدبر دي القياس ليس هو الذي يخصص وإنما المخصص هو دليل القياس الدليل الذي يعتمد عليه القياس الذي يستند إليه القياس هو الذي يخصص الكتاب أو السنة كذا ليه دمة يدي أبن في إيه كواسا وتخصيص الكتاب والسنة ليه كواسا وتخصيص السنة بالكتاب لماذا لأن القياس لابد أن يفرد إما إلى كتاب وإما إلى سنة فدليله هو المعتمد القياس المهد الذي لا يستند إلى دليل فرجع الأمر إلى تخصيص الكتاب والسنة بمثلهما وسيظن تفرع الأمر يقوم أن يرضى بأي تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة ده ممكن يجي في اشياء هكذا يقوم ina jin wannan an الحمد لله wannan suna المخصصات makasasasun زي zai shiga المجمل والمبين بسم الله المجمل والمبين والمجمل ما افتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من من حيز الإشكال من حيز من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تعويله تجديده وهو مشتق من منصة العروس منصة العروس منصة العروس وهو وهو الكرسي wannan almujmal wal mubayyin kenan wannan sukan kalli lafazi dangane da bayyana ko rashin ta. kafa shi gida biyu ko dai ya zama bayyananne ko ya zanto ba bayyananne ba ba boyayye ba idan ya zanto bayyananne ya zama shine almubayyan idan ya zanto ɓoyayye wanda ma'anarsa ba ta bayyana ba ya zama shine ne al-mujmal ba ka ce al-mujmal mastaqara ila bayan abin da ake nufi da al-mujmal shine mastaqara ila bayan duk abin da yake buƙatar bayani ya zama mujmal waɗansu kuma suka ce shine malam tattadih dalalatuhu shine wanda dalalatu ta fito fili ba duk shine mastaqara ila bayan da kullum malam tattadih dalalatuhu bayan ta ila bayan kun gane ko wal shi ko abin da ke nufi albayani bayan shine ikhraji shay'i imin hayyuzin al iskal fitar da abu daga da'ira ta rikici da kaure kai ila hayyiz al tajalli zuwa ga da'ira ta fitowa fili da wayewa da rikin daure kai tajalli kenan bayyanar abu fili shine at tajalli wannan. في نفسي إذا أنت لأنت هذا نفس يعني ما لا يحتمل إلا معنى واحدا أظن بايع أكم وتما أنا في قولها لا لو كتب ذلك كيف السلام وثلاثة أيام في الهج وثوات إذا رجعت من تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة زي الزي يواني ذوتي دوم ساعة بيها وكل هل يحتمل ذلك؟ abin da aka ce siyamu sa ta iyyam fil hajji wa sab'atin idza rajatum ko nan aka tsaya bayewa amma dan Allah ya karfa kusance sai ce tilka ashiratun kamila karfa sun ba bai tsaya sai ce kamila zai wani zo ce ai ake nufi <laughs> kaga yayi wasa da wasa da tashin Allah kenan a لا يهتمل إلا معنى واحدا ليس يهتمل معنى ثانيا بحال من الأحوال نفسي كده ما لا يهتمل illa. manan wahidan wakila a wani kaulin suka ce ma ta'awiluhu tanziluhu duk abin da kansa shine tafsir da shi kaga dai shine wadihu dalala din kenan ma la yahmilu illa manan wahidan din kenan abin da ka karanta maka shi sai ka fahimta to shine nasi amma abin da sai ka nemi bayani to kada bai zama nasi ba kenan ko mushaqqun min minasfatil arus an turo ne daga lafazi na minasfatil arus munafatul arus kuma huwa kursi ita ce kujera da ake ɗorawa amarya ta hau kai wannan al'adar su larabawa tun kafin zuwa musulunci har ba musulunci a zo da ana yi biki aka je gida ko cikin mutum dubu kaza amarya za ka gane ita ce amarya ta samu wannan sauran ana kan kujera sauran da suna kasa a ita ne ita ce amarya ke da ita ya ke da an zagaye ta minasta kaga nan gurin lokacin da ta hau kan minasta hal ظهرت وتجلت أم افتحت ظهرت وتجلت هذا لأنها في منصة المنصة في شعب اللي كبير من حكر ثورة متعني كودا نقول ينزل منك إذا نزعت أين كم منصة حتى كما لا رب في يو أكيد كده متعني ده سكي إرن هاي تيبل إنن إذا أنجي حاكم تلونا يا أيها الناس قبات إيش إذا ونولي نتدو ya sanya kujeru na musamman to ana kiran wurin mina saboda duk wanda ke wajen za'a a yi za a hango shi amma wanda ke nan cikin rewobi fa sai sai tashi tsaye ya tashi a gaisa ba ba ga wani yana cikin saurewa iran nasu ba za a gaisa wani na faɗi ya ga daidai da bayyanar abu shi ne wannan haka kuma Allah su cikin cewa nafati nafatin na kasura asaha idan raƙuma ta miƙar da wuyanta haka don ta bisa ganye a cikin bisa ta ce nafatin ra'asaha ana dai lokacin aikin ya bayyana dama can raƙumi na da tsawo kuma kan idan aka miƙe shi ka kada abin da ya ƙara fitowa fili kenan وهو مشتق من مناسبة العروس وهو الكرسي wannan a takaice anan gurin muna son mu gane wani abu abinda muke son mu gane ma huwa al-mujmal abinda muke son mu gane ma huwa al-mubayyan an gane ku shine babban abin da zamu gane da abin da ba wannan ba ribar kafa ce ilam da mai sharhi zai shiga اعلم أن اللفظ من حيث الدلالة على المعنى له حالتان أولا أن يدل على معنى واحد وهذا هو النص كما سيأتي إن شاء الله ثانيا أن يحتمل معنيين فأكثر فإن كان على حد سواء فهذا مجمل وإن كان أحدهما أظهر من الآخر وأرجح فحمله على الراجل هو الظاهر وحمله على المرجول هو المؤول ومن ينادى أبو النواس ودلالات الألفاظ إنه alfaz شيء nan gaba ita ce usulul fiqh ko duk wanda duk inda ake magana ana magana ne a kan kashe shi lafazi kashe kashensa dangane da bayyana ko rashin bayyana ya kasu gida biyu almujmal almubayyan domin har ya zanto bayyanan ne ko ya zanto boyayye to idan ka zo ka ware bayyanan ne daban ka ware boyayye daban shi kansa boyayye darajar boyuwarsa kuma kashi kashi ce wani ya fi wani boyuwa ka ganin ma za ka ga kasa kasansa ina fatan kun fahimta ka ganin gurin kashe-kashen lafazi dangane da bayyana ko rikin bayyana ya kasu kashi biyu in ba an yi kuna kaza wa in ba an yi kuna kaza shi ne ce ilam an da lafza min haisu addalala alal ma'ana shi lafazi dangane da nuna ma'anarsa lahu halata ne halibi yake da su na farko an yi dulla ala manan wahid idan to nasi ya dulla ala ma'anan wahid la ya hakamilu aksar min zalika hada huwa an-nas wannan shi ake kira da suna nafsi ba abin da la ya da illa ma'anar wahid da fa huwa nafs amma ta yi in sha Allah kamar da zai zo nan gaba asani na biyu an yi hatimi da ma'ana yayi ne fa akthar da shi ma na biyu zuwa sama ba abin da ma'ana sa ba ɗaya ba sai ba biyu ne zuwa sama to wannan ya zama ba nafsi ba kenan to idan ya ɗauki ma'ana biyu zuwa sama to shi ma kuma ya karkasu su A in kana ala haddin sawa sun ma'anonin guda biyu darajar su tsaye fa haza mujmal ya zama mai mujmal har kuma ta mun faɗa na faɗa a wani lokaci na baya cewa akwai lafazi shi ne wanda yake ɗaukan ma'ana biyu zuwa sama akwai lafazin da zai ɗauki ma'ana sama da ɗaya mustarak to mustarak nau'i ne daga cikin nau'ikan mujmal daga cikin dalilan da ke sa a sami ijimali shine mai al istihaq ina fatan kun fahimta don haka idan ma'anonin guda biyu sun zanto kije wa bida an gane ko sai a ce masa mujimal hazan nasu mujimal muna neman dole wata karina za ta jihar mana da ma'ana a kan ma'ana ah, yanzu idan mana zo ka muka samu ayin ai kaga yana ɗaukar mana da yawa domin akwai ainun jariya akwai kuma ainun basiya akwai kuma ainun bimana aljasus to lokacin da aka ce ainun kawai aka yi shiru ya zama mujmal ko mubayyan mujmal yannan hutu <laughs> kuma da ala aksara min ma'anar wahid ina ba ta amfani to shi ne ce fa'in kana ala haddin tawa idan darajar ma'anonin game da lafazin daidai wa daidai ne jariya ba ta fi basira cancanta wannan lafazin ba basira ba ta fi jariya cancanta wannan lafazin ba to wa huwa mujmal ya zo me mujmal wa in kana ahaduhuma azhara min al-akhar amma idan lafazin zai dauki ma'ana sama da daya sai dai ya turin jaye akan sama da daya yana ɗaukar ma'anar ta farko yana ɗaukar ta biyun sai dai nuna ma'anar farko shi ya furin jaye cikin lafazin sama da nuna ma'ana ta biyu to a nan wani shi ne ne shi ne yake cewa um, in kana ahaduhuma azhar min al-akhar wa arjaha ɗaya ma'ana ta su bayyana kuma ta tasirin jaye fa hamduhu ala rajih idan muka nuna lafazin akan wannan ma'anar rajihi wa huwa zahir ya zama shi ake kira zahir wa hamduhu alal marzuh in ko mun lafazin mun dora akan wannan ma'anan marzuha wa huwa al muawwal to ya zama shine me al muawwal ina fata mun fahimta eh, abu kenan in daraja ɗaya ne ya zama mujmal amma in daraja darajar ta ma'anar ɗaya ya fi ɗaya to wanda ya furin jaye shi ake kira me al-zahir ɗayan kuma shi ake kira me al muawwal ya zama lafazi ne wanda ake ta'awilin ta'awilinsa to ya rige kuma ta'awili ko ya zama karbabbe ko ya zanto ba karbabbe ba ko ya zanto mai kyau ko ya zanto mara kyau domin shi ta'awili ba kowane lokaci bane ba yake zama abin zargi ba kowane lokaci bane yake zama abin yabo yakan zama abin zargi in ya fika in ya rasa ɗaya daga cikin sharuɗin karɓa yakan zama abin yabo in ya fika mai sharuɗin karɓa kaga an ce wane yana tawili kadai baya zama zargi da laifi ko mai ko yabo ko mun ga wani irin tawili yake yi in tawilin da yake karbabbe ne ya zama abin zargi in tawilin da yake ba karbabbe bane ba to kaga tabbas ya zama abin zargi yasa waɗansu daga cikin bid'a in an zarge su suna tawili kiriyoci sai kuma ahlus sunna suna tawili da suka ce ma yakunu min najwa sallallahu alaihi wa sallam illahu wa rabi'uhum suka ce ai bi ilmihi ai tawili ne karka ce masa ba tawili bane ba ya rige wani irin tawili ahlus sunna suke wani irin tawili kuke ku yin bid'a tawili da ahlus sunna suke a nan gurin suna da hujja da dalili sun yi tawilin mai iya bil ilmi saboda suna da qara'in a cikin nafsi alam tara anna allah ya'lamu ما في السماوات كذا samawati ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ونم بعلمه لأنه يعلم ولا خاصة الا هو سادسهم اي بعلمه ولا ادرى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اي بعلمه ina fata mun kuma karshen aya da yake yunabbihu yawan abin da sai kuma shi walla bi kulli kay'in qalil ya bude da ilimi ya tsare da ilimi kuma kuma ka fassara ma iya cewa ma iya ne ilmiya wannan tawulin yana da hujja ko ba da hujja amma idan mutum ya zo ya ce bal ya dahu wasu zuwa abin da ake nufi da ya dahu kubra tahu a cikin ina wata karina cikin wurin da take nuna cewa lallai yadu a nan wurin laysar ala haqiqati ha wa inna ma nahmiluha ala majaziha wata karina muke da ita kaga da mutum ya tawilin alaihi bil kudura ya zama tawili ba'id ya zama tawilin a akan mutum ya yi tawilin ma'iyya bil ilmi ya zama tawili qarib ya zama tawilin sahih za ka dai tawili ba kuma sai ke zama abin zagi ko abin zargi ba ba kuma kuma sai ke zama abin yabo ba ya danganta wani irin tawili a ce wal mujmalu lugatan wal mujmal lugatan al mazmur wa minhu qudmil al hisab hmm. idha jumi'a wa ju'ila jumlatan wahidatan wa yutlaqu al mubham man ujmila al amr من من الأمر أي أبهم والمبهم أعم من المجمل عموما مطلقا فكل مجمل مبهم وليس كل مبهم مجملا فإذا قلت لشخص تصدق بهذا الدرهم على رجل فها فهذا فيه إبهام وليس فيه إجمال لأنه معناه لا إشكال فيه والمجمل mu yi bayanin wannan wani mujmal lokacin almajmu a larabci idan kaga abin da yake tattararre da kulalle wuri guda ma nasu dai ka bayyana ba sama da da an fasa shi wa minhu ujmal al hisab daga cikin mujmal a larabci ya su tuka ujmal al hisab idan zumiya idan aka tara lissafi aka gane shi ya ce ujmal al hisab an jumla kai lissafin ma'ana zai ila jumlatan wahidatan bayan ta ce rana kaza an samu kaza rana kaza an samu kaza duk na rubuta kaza an saya na kaza kaza an saya na kaza idan ka zo ba za ka fitar da total amount ba to mujmal din kenan total din ta tararren abin da gaba da um wani kuma kwalar mubaham akan ci mujmal kuma ana nufin mubaham sai ya tsalakin kalmar ijmali dilla ala al-ibham min ujmil al-amru akan ce ujmila al'amru idza ubhima na abu ya boyi sai a ce ujmila kaga ko ta tsaro abu ne ko boyuwar abu amma wal mubhamu a amma min al mujmal umuman mutlaqan shi al mujmal ta din ma'anarsa ya fi na me ya fi na al mubham ta kowace fuska kullu mujmalin mubham dukkan wani mujmal mubham ne ba wani kullu mubhamin mujmalan ba dukkan mubham bane ke zama mujmal fa idza qulta li idan kace da mutum tasaddaq bi hadha dirhami ala rajulin wannan dirhami ka bayar da shi sadaka ga wani mutum daya hadha fihi ibham mai ibhami ne ba ijmali bane ba dan yanzu idan na baka wannan nace ga wannan biran bayar da shi ka ga wani mutum daya zai maka wahala mutum nan ba wani ne ba kowane mutum daya ya su zuku alaiha annahu huwa al-ma'ani bi hadhihi bi hadhihi al-hadiyya hadha fihi ibham wannan ibhami ne a cikin wala fihi ijmal babu wani ijmali li anna ma'anahu la iskala fihi da ba su wani rikici wajen fahimtar ma'anar ko ba haka ba amma mujmal kuwa to kaga zaka samu rikici wajen fahimtar ma'ana wannan dai al-mujmal kenan min haythu al-lugha sai al-mujmal min haythu al-istilah والمجمل اصطلاحا عرفه بقوله ما افتقر اليه بيان ما افتقر الى ما افتقر الى بيان فقوله ما اي لفظ افتقر اي احتاج الى بيان اما بقول او بفعل لان المراد منه لم يتضح وقيل ما احتمل معنيين او اكثر لا مزيه لاحدهما او احدهما على او احدها wannan shine mujmal a islahi shine abinda mai littafin yake masa kada ila bayani shi kuma da tashi fasara ya ce ma dinan aka ce ma istakara ai lafazin istakara ila bayani dukkan wani lafazi da aka bayani ya zama mujmal da ake nufi da istakara ai ihtada ila bayani ya bukaci zuwa bayani imma bi qawlin aw fi'lin ko da a bayyana shi aiki ko a bayyana shi da me da magana لأن المراد منه لم يتضح كان كما كودن سنت ما لم تتضح دلالته أن المراد منه لم يتضح أبن لا يشني في اللفظ bai fito fili ba to shi kai kiran sa mujmal wakila a wani kaulin suka ce ma kamala ma'anayni aw akthar la maziyata li ahadihima aw duk abin da ya ɗauki ma'ana biyu ko sama da biyu la maziyata li ahadihima ba fifiko akan ɗayan ma'anar a ahadiha idan ya ɗauki ma'anoni guda biyu li ahadihima idan ya ɗauki ma'ani salasa fa akthar ya zama la maziyata li ahadiha ba fifiko da ɗaya da ma'anar take da ita alal akar akan ɗayar to wannan ya zama mujmal kenan idan muka ce dalalatuhu ala hadhihi al-ma'anayn dalala wato kenan muttahida yadullu ala hadha kama yadullu ala hadha zai kawo asbabul ijmal وأسباب الإجمال ثلاثة أولا عدم معرفة المراد ومن أسبابه الاشتراك في شلالة وهذا إما في المركب أو في المفرد فالمركب هو ما كان الإجمال فيه في النظر إلى المقدور من التركيب وقوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي يجري عقدة النكاح احتمال أن يكون الزوج وأن يكون الولي والمفرد متن كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء فالقرء متردد متردد بين معنيين الطول والحيض ولذا وقع الخلاف بين العلماء هل تكون الثلاثه قروء هذه حيضات او اطهارا وقد يكون المفرد فعلا كقوله تعالى والليل اذا عسعس بتردده بين اقبل وادبر أو حرفا كقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه لتردد من بين ابتداء بين ابتداء الغاية أي مبدأ المسح من الصعيد الطيب فلا يتعين ما له غبار أو تكون للتبعيد فيتعين التراب الذي آه، الذي له غبار يعلق باليد وإذا وقع الخلاف هو غبار يعلق باليد هو غبار يعلق باليد وإذا وقع الخلاف في ذلك ولا يجوز ولا يجوز الإجمال فيما ذكر إلا بتعليل المراد yana so ya kawo sabubban da ke kawo ijimali ka fahimci cewa al-ijmal shine adamu ittidahil ma'ana li kawn al-lafz yahtamilu ma'nayayn aw akthar la maziyata li ahadihima ala al-akhar to me ke kawo a samu ijimali a cikin lafazi na farko ce asmu ma'rifatul murad rashin gane abin da ake nufi wannan yana sababa ijimali wa min asbabihi na daga cikin sababin rashin gane abin da ake nufi dak fi dalala lafazi ya zanto mushrikun fi dalalatihi wa hadha imma fil murakkabi aw fil mufrad shi ko lafazi yakan zama murakkab wato lafazin da yake mushtarak zai iya zantowa muzakkar zai iya zantowa mufrad ya an ce murakkab ya zanto jumla kenan ya an ce mufrad ya zo mai daya ɗayan kalma kenan ne kal murakkab idan kana son ka gane istirakin da ke cikin murakkab wa huwa ma kana al-ijmalu fihi bin nafri ila al-matlub min at-tarkib jumla ce gaba ɗaya mai ake nufi da ita lokacin da aka fada ta sai aka kasa ganewa kaga ba wata ma'ana ce ba inda zaka bi dukkan ma'anoni wata kalma ka san me ma'anarta amma idan ka haɗa ta a jumlar ake nufi da jumlar wadan ne aka samu istiyaki qawlihi ta'ala kaman faɗin Allah ta'ala illa an ya afuna aw ya afu allazi bi yadihi qadatu nikah illa an ya afuna in sun yi rangwame mutuwa su mata aw ya afu allazi bi yadihi qadatu nikah gane kuwa lafazin illa an ya afuna wannan wawun din ba wawun jama'a ba ce ba wawun ce ta asalin kalma daga afa ya afu ma duki nan ba a ma duki afa mutari ya afu ina ba dan fahimta to kaga idan kace ya afu na kana nufin mazaje to kenan asalin sa ya afu wuna ne dan wannan ita ce wawun ta asalin kalma wannan ita ce ne wawun jama'a tun da wawun ta haɗu da wawun sai muka yi isfadin da ya muka kyale ɗaya wannan wawun ɗin idan mazaje ne aka jingina filin ta zama mai wawun jama'a ita ce fa'il kenan amma idan mata ya aka jingina wa ya afuna to wannan wawun ɗin ta asalin kalma ce wannan nonon ɗin kuma nonon nutsuwa ce kaga illa an yi afuna ma'ana su mata ina fata kun fahimta hmm. za ka gane haka idan ka farkon ayat لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسكوهن أو تفرضوا لهن قريبا ومتعوهن أدنى موسي قدره وأدنى المكتر قدره متاع بالمعروف حقا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسكوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم هذا من قبل أن تمسوهن أن gane هذا kaga ما تاكي ake magana ba in ka daga hunna min qabla an tamattu hunna mata ake nufi a mata idan kuka saki mutum ya ɗaura aure da mace ya amma ba riga an farlanta sadaki ba a'a an riga an farlanta sadaki sadakin ta naira dubu biyar sai aka yi aure akan haka sai ka sake ta kafin me kafin saduwa min qabla an tamassuhunna kun faratum da hunna farilla gashi ko da kun farlanta sadaki an san sadaki dole dubu goma an ba da dubu goma ko kuma za a bayar nan gaba sai aka ɗaura aure an ɗaura aure mutum kafin ya farlanta sai sake ta da kwanis kuma faratum rabin abin nan na sadaki ya zama ya tabbata dole su an ba ta shi aka ba da rabi kuma, rabi tun da an riga an samu rabuwa kafin saduwa idan an sadu da ta samu mai kamil sadaki amma tun da kasral infisal qabla al-jima to kaga anan gurin da nisfu ma faratkum sai a ba ta rabi kai kuma ta ne mai rabin ka sai Allah ce illa an yi afuna sai in su matan sun ci sun yafe ba sa so sun ba ka sadaki gaba ɗaya kaga sai a bashi sadakin ka alaja ilayka sadaqu bi kamilihi limaza li'annahunna afuna ya Allah ta illa an ya afuna sai ce aw ya afu wallazi bi yadihi uqdatun nikah nan mahallu shahidi yake da malum ya kawo ayar dai aw ya afu allazi bi yadihi uqdatun nikah ko wanda hannunsa igiyar tsauran aure take shi kuma ya ce ko su mata su yafe sai a baka kamala sadaki ko wanda a hannunsa igiyar tsauran aure take ya ce ya yafe wannan allazi bi yadihi qurratun nikah ya zama muzman domin ya tamilu azzawj wa ya tamilu wali ha iya cewa waliyin mace allazi bi yadihi qurratun nikah shine ke cewa ha an ka ha na ada maka ita kaga huwa allazi bi yadihi qurratun nikah amma a iya cewa miji kuma allazi da yadihi qurtun nika dan qurtun nika an riga an daura igiyar tana hannunsa shi da ikon yace ya saki ko bai saki ba to kaga anan gurin al-ijmal jaa min haythu at-tarkib la وكل كلمة مفردة في هذه في هذا التركيب معلومة المعنى نعرف معناها لكن هذا التركيب بكامله يحصل منه الإجمال لأنه قد يكون المراد به الولي وقد يكون المراد به الزوج هذا نقول أنسى من إجمالي هذا التركيب تركيب مجمل حتى وإن كانت أفراد كلماته معلومة المعنى لكنه مجمل لإطلاقه على الزوج وعلى الولي هذا يكون فهمتونا لاحتمال أن يكون الزوج وأن يكون الولي kaga wannan an إجمالي تكن cikin abin nan تكن تركيبي tarkibi إجمالي تكن مفرد mufrad wal mufrad إما ismun duk zai zanto suna da kawai wal musallakatu ya tarabbas na bi an fusu hinna salasa ta ƙuru lafazin ƙuru kaga ai mufrad a muf abin nan mufrad a a mufrad ne kasan ku gane wani abu akwai mufrad allazi yudduhu al-musanna wal jam akwai mufrad allazi yudduhu al-murakkab nan muna magana akan mufrad allazi yudduhu al-murakkab ita jumla ta mufrad ce ma'ana ba a haɗa ta da wata ba <laughs> da ba ta gaba yadda. amma idan muka kalle ta shin kuma ha hal dalala ta da kuma dalala ta muku na ko da ta wannan da ji muke magana ba duk lokacin da aka ce mufrad shi ka kallo a wani babu ake magana idan ana magana akan nuna kalma ta nuna abu daya ko abu biyu ko uku to anan ne za a samu mufrad da musanna da jam amma da ana maganan kalmar ita ko ake ko wata tare da isha to anan ana magana akan mufrad wanda kike ke shine al-murakkab idan na ce zaidun haza amma idan na ce zaidun kawai shiru ma'ana idan na ce kawai ne ko wanda gairu akwai dalla ala ba wannan muke nufi ba haka a nan gudun idan na ce huwa gairu amma kuma kalmar إن أنو ليزن فيها هل دلالتها دلالة إنفق هل تدل على واحد آه تدل على الدم هو النمبر جميل كيني فيها كنا نعي فالقرء متحدث بين معنيين في القرء دلنا ينا كيكا وتسسان معنى قد بيو الطهر والحيض أقول القرء ديك هنا الحيض أقول القرء ديك هنا الطهر ولذا وقع الخلاف بين العلماء haka malamai suka yi sabani hal ta kuno thalathatu qurun hadihi hayadat aw ahara thalathatu qurun nan shin hayadat ake nufi thalathatu hayadat aw ahara ko kuma thalathatu tahar bi anna al-qur'u ko al-qur'u yadullu ala al-hayd kama yadullu ala at-tuhur kaga nan mun ya zo mai mujmal mujmal ni dalalatihi alama ma'anawi ne ya zo mujmal su kaga haza ijmalun fi ma za su nufu da ofin murakkab المفرد وهو اسم وقد يكون المفرد فعلا هاي يزوى مفرد كان فعلي ليه با اسمي با ده انت نقول القرء كو القرء اسم ليه اما تا ايوا فعلي ليه كما كقوله كما فدن الله تعالى والليل اذا اسعد لفظ اسعد يؤسس aka fi lima bikin da wannan shi ma muka abin lika raddubihi bai na akabala wa adubar domin aka ce asa asa ana nufin akabala asa asa kuma ana nufin adubara kaga shi ma ya zama mujmal aw harfan ta iya wa mufrad din ne zanto menene harfi ne qawlihi ta'ala fa tayammamu sa'idan tayyiban fansahu bi wujuhikum wa aydikum minhu min dinnan li taraddudi min din min din tana cikawa bayan ibtida al ghaya ko dai zanto ana nufin mafadar shafa din da ina zaka fara shafa ai mabda ul mashi wurin da za a fara shafa min sa'idi a kasa din tayyib wanda yake mai sarki wala ya ta'ayyunu ma lahu gubar sai zanto kawai kenan duk da ka shafa ko da kura ko ba kura akai yayi ko an kuma da tabi'id ko kuma min ce litaba'id sai ta ayyana su ba su dole ne abin da zaka yi a sayama akai yaran su me kasa alladhi lahu gubarun ya laqu bil yadi kasa ciki tana da korar da za ta dan magalkale a jikin hannu wani li hadha waqa al khilaf fi zalik da haka malamai suka tabani wala zo da ijmal fi ma kira. ijmalin da ke cikin da abin nan ka ambata ba zai iya yiwa ba ya kau haka sai an bayyana al murad kuma zai bayyana murad din shine Allah ko manzon don dan inda aka kawo a nan za a kawo wani wuri ne mubayyan ɗinsa a bayyana shi ma min mujmalin illa wa qad jina, kawan fil kitabi aw fi sunna idan ka sami ijmali sai ka nemo bayanin sa a wani wuri kun gane abin da yake so ya ce maka nan wurin min inda ke cikin kamsa hobi wujuhikum wa aydikum minhu ita ma ta zama mai mujmala minhu ai yana magana akan min din ita kadai min din ita kadai min domin min ita kai ta dillo lifida ilgaya akwai min da ilgaya wadda take nuna mafarar abu a kasar min lifida ina fata mun fahimta na lifida ilgaya su shi da zanto in mun ce mintin da ke cikin min hudun nan da ilgaya ce kawai abin da ake nufi famsa hobi wujuhi kuma a yi min hu. wato su kai mutu idan tsayibar ku nemi bigire mai tsarki wanda ba tsaranta ba da sai a kai famsahu bi wujuhikum ku shafa hannayenku wa aidikum ku shafi fuskokinku wa aidikum da hannayenku min hudaki wannan bigiran ku bigiran da hannayenku sannan ku shafa idan an ce min ce lifta ilgaya duk da ka samu ka dafa hannunka kai sai ka dago sai ka shafa hannuwanka da fuskar ka shi ya wadatar dan min ce lifta ilgaya in dai wannan wurin ya zama sa'id sa'id kuma shi waje wajhul ardi fadin kasa bawan akwai kura ba kura dutse ba dutse bane ba duk abin da yake kan kasa a hada da kasa fadin kasa a sa'id nan in ka shafa shi kai taimama amma idan aka ce minte littaba'ir dole abin da zaka shafa ya zanta wani abu ya albar da hannunka kaga ba za ka shafa kan dutse ba sai in akwai kura kan dutse dole sai ka nemi turbaya ta kasa nan ne idan ka shafa wani abu zai magalgalo a jikin hannunka dan min ta zama littafi da kenan haka malamai waɗansu suka ce wannan waɗansu suka ce wannan aka yi sabani to kaga tunda an yi wannan sabanin wurin lafazin ina fata an fahimta eh? ba a duka ana magana akan sa'idan tsayiban akan sa'idan tsayiban amma idan mun ce min limtida al-ghaya ce to wannan sa'id din kenan ko da ba kura ko ba kura mu dauka ga wani tamfa ta dutse an yi ruwan sama ya dauki wurin wurin ya duk wata kura ya wanke ta ya zama sa'id ko bai zama sa'id ba in mun dauka lissira algaya ce ko wannan dutse sai haka kasha sai taimama taimamar ta yi don abin da ake bukata ta dauri ba lalle bane sai wani abu ya matsalo a jikin hannunka amma idan mun ce mun ce da izu dole ka taɓa wurin da yake wani abu zai manna a jikin hannunka kaga nan kamfar dutse ba ta saki kenan sai dai turbaya da rairayi da yaki da sauransu ka gane ku, amma dukkan suna magana ne da sa'ida ai sa'idan faridan wannan shine ɗaya daga cikin dalilai da ke sa a samu me jimali wato menene adamu ma'arifatul murad adamu ma'arifatul murad adamu ma'arifatul murad kuma gashi nan gurin akwai istiraki a ciki istiraki kuma yakan zama fil murad yakan zama fil mufrad shi kuma al mufrad ko ya zanto ismi ko ya zanto fi'li ko ya zanto harafi kowanne kuma akan sami ijmali a ciki ijmali a cikin mufrad wanda yake ismi shine kamar mai kalasu kuru ijmali a cikin mufrad wanda yake fi'ili shine kamar mai aka aka ijmali a cikin mufrad wanda yake harafi shine kamar mai minhu da cikin sahu bi zuhi kuma aydikum minhu to murakkab kuma ga hitan nan auya ko na auya ko allazi bi yadihi ugartun nika wannan duk min al-amsala kenan na biyu ثانيا عدم معرفة الصفة ويزول الإجمال في بيان الصفة ومثاله قوله تعالى وأقيموا الصلاة فإن صفة إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان فحصل بي bayanuha bil qawl wal fi'l min ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam daya daga cikin da ke kawo abin da ke kawo ijmali shine ne adam ma'arifatu sifa gane rashin gane sifa an ce yi abu kuma ka san abin amma baka san wata sifa ake son ayi ba akai wa yazul al ijmal sai zanto ijmalin zai kauce ne bi bayanin sifa idan an bayyana maka sifa amma in ba bayyana maka sifa ba al ijmal qa'imun wa mawjud misaluhu qawluhu ta'ala misalin su kamar fadin Allah ta'ala wa aqimu salata Allah madaukaki ya ce aqimu salata larabawa sun san menene asibata kuma an ce su tsayar da sallah to amma yanzu ba su san ba duk ayar da ke cikin alƙur'ani ta yi magana a cikin sallah mujmala ce don ba ta bayyana sifa ba to yace fa inna sifata iqamati salah siffar yadda ake tsinci sallah majhulatun kowa ya jahilci duk da mutum ya san sallah amma bai san siffar da zai ba ta hakatu ila bayanin nan tana bukatuwa zuwa ga bayani fa hasala bayanu hadal qawli wal fi'li min ar-rasul sallallahu sai zan manzo Allah ya bayyana wannan ijmalin na sallah a magance da a aikace duk kai da suka yi mun salata ba a fahimci kaifiyar yadda za a yi kamar ta sai daga me annabi dan haka sai sai sallo kamar ra'aytumuni musalli sai zanto kama ra'aytu muni ai kaga bayanan kaifiya ne illa fahum afu ma'ana sara lakinnahum la ya'rifuna kaifiyata annabi qam bi bayan al-kayfiyya bi qawlihi wa fi'lihi sallallahu alaihi wasallam na uku ثالثا عدم معرفة المقدار ويدل الإجمال ببيان المقدار ومثاله قوله ومثاله قوله تعالى وآتوا الزكاة فإن مقدار الزكاة يحتاج إلى بيان وحصل بيانه بقوله الرسول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم nan lokacin da aka ce da musulmai ata zakata ku bayar da zakka yanzu sun riga sun san meye zakka lalle wani bangare na dukiya ne za su dauka su bayar ga wani mabukaci ba amma ya rage menene gurgurdan abin da za su dauka su sani ba Ta ga dan gurin al izmalu nafi'un an adami ma'rifatul miqdar menene abin da zan bayar na yadda zan bayar amma menene zan bayar Allah kawai ya ce atu zakata ka bayar da zaka to duka ko rabi ko ɗaya bisa uku ko ɗaya cikin biyar ɗaya cikin goma ko baka san miqdar din ba bi anna al-ayata lan tubayyana miqdar wa innama al-ayat amr faqat bi isha'i zakka دون تحديد المقدار المؤتى من الزكاة شو يعني أي؟ هذا أنا إذا ما ليكي فإن مقدار الزكاة يحتاج إلى بيان gane gwargwadon abin da za a fitar na zakka yana bukatan bayani fa hasala bayanuhu bi qawli rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai bayanin sa ya tabbata ta hanyar bayanin ta hanyar aikin annabi da maganar annabi sai ya bayyana ga yadda za a yi za ku bayar da ɗaya cikin arba'in in doki ya ce ta kuɗi za ku bayar da um, uh, uh, tunkiya ɗaya cikin arba'in idan tumaki ne ko awaki za ku bayar da saniya ɗaya cikin talatin idan shanu ne manzo Allah sai bayanin ne albiqat فلولا هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفنا مقدار الزكاة من جميع آيات الزكاة لأنها أمرت تقضي بإيتاء الزكاة دون تحديد المقدار ومن أنواع المجمل ما أهدفه الشرع من دلالة جديدة لبعض الألفاظ بحيث إن السامع لا يهتدي إلى معناها بالطلب والتأمل والتأمل في الاستفسار من قائلها من قائلها مثل أتدرون من البخيل أتدرون من المفلس لهذا فالمجمل باب واسع ومفضحة رحيب عند الأصوليين جيكا من أن أن مسلم لا أفسد ذلك إذا أكن سجنا تكوي نونا منا هذا مجمل يتوى من أنواع المجمل إذا في النوع إذا أن مجمل أكون ما أحدث في السوء من دلالة ma'anar da shari'a ce ta farar da ita kafin zuwan shari'a larabawa sun san kalmar da wata ma'ana daban amma da shari'a ta zo sai ta ba ta da wata ma'ana ta daban to lokacin da shari'a ta zo ta ba ta wannan ma'ana ta ga yanzu a wurin larabawa lafazin ya zama mai mujmal idan sun kalli za su yi ta'amuli da lafazin a shari'anci amma in za su yi ta'amuli da shi a larabci fa mujmal ne a wurin su ba mujmal bane ba لأن الشارع أحدث معاني جديدة لبعض الألفاظ من دلالة جديدة لبعض الألفاظ bihazu inna ala ya yahtadi ila ma'anaha yadda mai sauraron lafazin idan an faɗe shi baya iya shiryo zuwa ga ma'anar bi ta hanyar nema da bincike wa amul da kuma lura don fil istighfar sai dai ya nemi bayani bi har daga wanda ya faɗi lafazin ita ce shari'a ɗin Allah ko manzansa amma da larabcin da kai baka iya gane sai ibn yana da wata magana mai kyau na a cikin wani littafi ne ya yi ta dangane da dalala na ma'ana akwai dalala ta sar'iyya duk larabcin ka baka iya sanin ma'anar sai ka kuma ga shari'a kai professor ne akan larabci in dai baka san shari'a musulunci ba ba ka iya gane ma'anar wannan lafazin dan lafazin yana da ma'ana larabci amma shari'a ta zo ta ba shi wata ma'ana ka da to sai ka karanci shari'a karanta larabci ka iblis ka gane ba kina fata an fahimta sannan kuma akwai halalat wato adi a urfiya dalala ta urf mutanen wani gari sun saba in sun ce kaza suna nufin me kaza to in kai baka san kofin garin ba in ka ji an faɗa lafazan a wani ba za ka gane mai <laughs> ba za ka gane ma'azar ba ka san urfin wannan mutanen garin ko mutane da suna da urfi ka iya samun urfin da ka iya samun urfin waɗansu mutane a cikin gari ɗan kasuwa suna da urfin su idan sun ce kaza suna nufin kaza kuma ka san wannan urfin nasu ba za ka iya ta'amuli da lafazin su ko ba za ka iya hukunta lafazin su ba ko ta hanyar haramci ko halarci sai ka me suke nufi ko ba gaba likitoci suna da urfin su waye yana da urfin su gari na da urfin su kauye na da urfin su birnin na da garin su kaga lalata urfiya ke dole ne dalibin ilimi duk iya bambance wannan da haka ba sai rika hukunci kan mutane bisa ga jahilci shi ya san lafazin da kaza yake nufi da haka kawai ya tashi ma'anar kaza su kuma wanda suke amfani da lafazin sun canza masa ma'ana suna nufin kaza in sun ce kaza ina ba ta fahimta haka ke ba da bayani yace kamar mutum ne da yake da garin da yake baki shi ku ba su da wani nama da kifi sai rantsa yace wallahi yau ba zan ci nama ba sanda a zahar sai ciki shi fara ta kama shi ko ba ta kama shi ba a ƙorfin da su fara ta kama shi ba su da wani nama sai mai sai kifi ta haka sai ya yi fara amma kai a garin ku da kuke da dangin nama da yawa ban da shi ne kifi bai kai ɗarbisa uku ba cikin naman da mutane ke amfani da shi sai mutum ya rantsa ana cikin kano cewa wallahi yau ba zan ci nama ba wajen azhar ko la asir sai kifi ka fara ta kama shi ba mu ka fara dan ƙurfin nan gurin ba irin ƙurfin can gurin ba ne ba waɗannan dalalat duk suna da ma'anoni sosai da sosai suna da suna da muhimmanci dalibin ilimi sosai inna sami'a la yahtadi ila ma'anaha bi qalbi wa ta'ammul bal fil istikar min qa'ilha mithl atadruna min min al Man manzo Allah ce kun san waye marowaci ai la ba sun san waye mai rowa amma manzo Allah sai ka ce mai rowa da kuma manzo kuke inda hu falan salli alai wanda aka ambace ni bai mun salati bi shine marowaci kaga manzo Allah ya ba lafazin bashir wata dalala shar'iyya doriya akan dalala lugawiyya da larabawa suka sani sannan a takaruna manar muhulis al'arba sun sani a cikin lafazin na larabci da an ce al-muhulis wannan shine mallar dirham inda huwa la mata wanda bai da kuɗi ko bai da kadara shine al-muhulis amma sai manzo Allah ya ce al-muhulis huwa alladhi yati yawm al-qiyamah bi siyamin wa kaza wa kaza wa kaza la yati ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا هذا هذا هو المفلس هذا وانا حلالة شرعية احدثها النبي صلى الله عليه وسلم في اللغة العربية haka zace liza hada don haka da fal mujmal babun wasi mujmal babi ne mai fadi wa mabahasun rakib fage ne na bincike mai yalwa inda usuliyin a wurin malaman usulul fiqh yana da kyau dalibin ilimi shiga cikin sa don ya fahimci shi yayi ta'amuli da lafuzza ta hanyar sadaci ina ga lokaci ya riga yayi zamu dakata a nan alam annal ijmala wannan gaba ce ku suka kanta lokacin da kuma muna da idan mun gama almujmal da almubayyin muna da azahir da almuawwal idan muka gama waɗannan kafin mu shiga af'alun nabi tunda kamar wata gabar magana ce tarbi dole za mu yi muraja amma anan ko mu yi jarabawa a cikin wannan dan yana da matuƙar muhimmanci a sai mun gama zuwa ga almuawwal الظاهر والمؤول كان كان cikin aji af'al annabi sallallahu alaihi wasallam wai ina faɗa muku dan yanzu dan ku shirya ba za a ba da wani hutu na jarabawa ba kawai sai dai da aka yi karatu ya a yi tura gobe a zo jaraba eh? a daga farko inda muka tashi bayan jaraba da ƙarshe eh daga farko inda muka tashi ka gane kisan bayan jaraba mu ta ƙarshe kun san ina muka tsaya ko ba haka ba wacce jaraba muka kun san inda muka yi to sai mu tashi daga kanta zuwa ƙarshen inda za mu tsaya ko mun yawan sa haka zamu yi Eh, to kaga daga nan gurin kuma idan muka tashi kafin mu je karshen shekara mu mun je karshen littafin kuma sai mu kuma insha Allah sai mu tashi jarabawa wanda ya haye sai a je littafi na gaba da shi wanda bai haye ba kuma to sai a ba shi hakuri dan ba zai iya zuwa littafi na gaba ba sai dai kuma Allah ya kawo ta hikimar da zamu yi kuma da bada da zamu yi sai mu yi masa tashi ba Allah samu dace kan arfe goma ku kalan aure ko سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ما تكلم عن مجال هو من جوه في السوا والله انت تاعي اي كلمه تاعي اللي هو نبلغ تسي دليلي اقول لك انت تتكلم من مساله ده من انت في يوم انا علم تسمى من كان لك ولي في شاكه مكانه don su za su tafi aiki tun da wajen aikin su da yaki tsakanin maza da mata mace su mai kare kanta mai mutunci mai kaza ta ce to ta yi tsinki to amma yawanci wani lokacin ta kallon ta ba su sa tafar hannu kullum ta je sai wani ya rika zuba cikin abokan aikin ta kai da zai dinnan yayi kyau su suna nan hausun magana su dai zanto har so suke kuma a faɗa din da jiladi inda wani ba faɗa wannan wannan kallon sai inda Allah ya rasa masa asiri sai ya zanto wannan mutum a yi masa tsansa ma'aikatar ya koma wani gida sai amma ta lura cewa sun koyon tana na da ƙarfin su ta fada saboda namiji ya yi zai goma daga nan zuwa wata shida wata bakwai shekara ɗaya in ya zan a ƙarfi zai ci nasara a kanta da yawa da cikin maza lalata a ko cikin wannan sannan musamman a kofa kan yanzu da suke cewa gara su fasikanci da matar aure ko nawa za su kashe saboda kana da tabbas din cewa ba ka ɗauki da cutar a akwai su suna nan da ba su neman kowace mace ko ɗaya su ke a gaban su ba zan kai suna karɓar ka zo ka sai ka hankali to da ka anan gurin kenan aiki na mace ko da ya kafi maka ko ya kafi yara wani abu ne da zai gadar ta yawan fita waje to wannan kuma dole sai matar da aka san cewa mai tarbiyya ce za ta tsare kanta za ta tsare mutunci akwai matan da suke haka ba ka tara suka ce duk da ba ta lalata su ne don mutum ya sa bai mutu adalci ba to akwai kuma waɗanda suke masu karyayyar zuciya ne nuna za a iya yaudarar su to wannan mutum zai zuwa masu tsakani ya kare maka da yake zuwa alaikum salam akan ne lafazin aibin a cikin ayar wasu ma da naha bi aibin ba zan ina na yarda ba zan ina na yarda al'aibu a nan wurin al'uwa bane na bi aidin wato mun gina ta da karfi don karfin ikon Allah mun gina ta da karfin ikon sai gina ta ba wai hannu yake magana ba hannu wannan ba ka cikin aidin za ka fahimta ita kanta da farko da a da asta'ayyuhu yana nufin karfi ko karfafawa an gane ku wa alaikum salam yana tambaya cewa yana tare da wasu mutane da yarda yana ke da su ba yake su saka da za a yi ta musulunci da su hannu da su ne za a sake aiki amma a yanzu sun yasa su ta hanyar da za su tashi cikin sallah ko ko suna cikin jina al'adar cikin sallah wani yan qur'ani ne wani suke cewa ba wani da hadisi ke qur'ani jahilai ne suke ba su da wani ilimi da addini da su taɓa wani ɗan qur'ani ne ilimi ba tun da nake addini tun da nake da ɗan shi a ɗan qur'ani da wani ya zama da yanzu ka ga yanki da yana kai da lumba ne in kadiriya ta ke ganin malamai to amma malamai su jami'a sun yan kadiriya yawa in kadiriya suna da halittu yawa amma akwai malaman amma ba su yawa yan tijaniya sun fi yawa malamai a yusuf sun fi yawa amma ka gani dan shi'ar dan qur'aniyun ba za ka taɓa ganin malami ba jahilai ne fitik jahilai ne wanda ka ga dan qur'aniyun to wa sai qur'ani sai qur'ani ba wani hadisi da za ka samu jahilai sai a kwafi ga idan mutum ya je wa ɗan ƙar'aniyun kyasta daga baya sai gan ɗan ƙar'aniyun mai sai ya matsa ya kwafi a cikin aura idan kuma suna da ba su ba musu ba wannan ne za a yi ito da dai ta fi wani da su ba dai kan da cikin wannan rutun wannan shi ne gaskiyar da ko dan shi a kudin kurani na su ba aure kwasu wa da in ya dawo shi dan shi a shi dan ne zai iya dawowa kuma a gane bai zo ya dan kurani ya da hadisi yana halarta wurin karatu ana gani amma dan shi a saboda kila ta kiya ba a ganewa in ya dawo shi ne matsalar ba a gane sai an biya mu na sosai da sosai amma dai ka zo da bukatun lokaci za a gane gaskiya ake kokari yake alaikum salam eh duk da ayar take cewa ma kana da basar an yi kallima Allah illa wahaya dan adam bai cancanci ba ubangiji ya yi maka magana shi da shi kamar yadda ni in yi maka magana ko kai kai mai illa wahayi ne sai dai wahayi a wannan wara hijabin ko ta bayan hijabi Allah ya yi masa magana ba tare da shi ya yi Allah din ba kamar Allah ya magana da annabi Musa ba annabi Musa da Allah ba kalin yin mara hijabin kenan kawunin ila rasulan ko kuma Allah in ya turo wa shi wannan wanda za magana rasulan jakada wato a kuma masa manzo da yake bi izini ma ya ta ya yi masa wahayin abin da ya yi masa izini ya faɗa wannan manzan wato kenan wannan sune matakan da Allah ke wa mutum magana wahayi Allah zai masa magana ta fuskar wahayi akwai wahayi na ilhama ba tare da an turo mala'ika ba kai tsaye ina ba ran fahimta Allah ya kan yi ga annabawa ya kan yi ga wani wanda ba annabi ba kamar mahaifar annabi Musa التي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضئيه أن أرضئيه فإذا خفت عليه ألقيه في اليوم ولا تخافي ولا تهزمي إذا أتى الآية هذا من الله يني أبدا من جوع في سورة مكة سنة بعدنا الله نكر إثر إثر إثر شيء سبعين جاي سنة بعد جوع وضو مكاكي نواهي سنة آية ستة مكانا كل الله يسامح الله يني إلهامه ko kuma ya masa magana ta yi magana ubangiji amma akwai hijabi tsakanin su ko kuma Allah ya turo masa mala'ika ya isar da abin da yake so zuwa gare shi to kaga mataki na biyu na uku baya yiwa sai da annabawa kamar da wasu malamai suka faɗa a turo mala'ika zai maka magana Allah ya maka magana ka ji maganarsa amma ganin su ne ba kai ba wannan zo annabawa ne suka rahoto da mu amma wahayi na ilhama waɗanda ba annabawa ma Allah madaukakin sarki ya yi musu sai shi wahayi na ilhama ba a tabbatar da shari'a da shi ba a tabbatar da shari'a da shi ana tabbatar da shari'a ne ta hanyar wahayin da Allah ya ce wa annabawa dan kar wani dan da wannan da wasu da su sun ya suke fitowa cewa wani yanzu ana musu wahayi sai ya yi kudan zuma ma Allah ya masa wahayi to da zuma da wani ya ko na dare wa wa rabbuka ila nahli أليس بهم الجبال الموتى فأي واحد إلا ألا يوافق بينهما ياتي أي صلى أي أن يعيد كائن به بواه يدي نفاذ وكاد أمرني لهني با ألا يوافق بينهما sannan kuma kai yanzu ba wani yanzu irin wannan ra'ayin aka masa kenan ba wani umarni ko hannun da zai ba mu صاحب الامر والنهي فيما رسول الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه طيب، ومن صاحب الامر والنهي amma yanzu ka in ba mun ba an masa wahayi su mu ce rike kayansa ba mu da bukatar komai na ta mun wadatu da wahayin da aka wa manzo Allah domin mun yarda a mahangar mu ta addini daidai da wahayin da aka wa annabi Musa wanda mun yarda da shi wahayi ne kuma shari'a ta tabbata da shi da wahayin da aka wa annabi Isa da wanda aka wa annabi da wanda aka wa Sulaiman da wanda aka wa annabi Ibrahim dukkan musu wahayi ne da shari'a ta tabbata da su amma ba na aiki da su yanzu muna aiki da manzon Allah to dan da zamu kare wa in annabawa mu yi aiki da su wajen manzon Allah kadai ko ko da ko ko hayi mun wali ne yake shi ina da muwaye na su ko suke ka tabbatar an yadda ana yin wahayi to daga nan sai su tsora su ko yau da kai su suna wahayi to kaga sai in ka sallama ana yin wahayi ga wanda ba annabi ba wannan mun sallama ana iya yi amma wahayi na shari'a wahayi na bada umarni da hani a ina ba ta fahimta idan ku yake wahayi na a da ba da umarni da hannun kuke ne ya yi fiye da manzan Allah ni ga lafi manzan Allah ga lafi bai kina da umarni manzan Allah kun da mu zai Allah bai kaddara wani annabi ya tare da annabi ba zamanin sa irin yadda ya kaddara annabi ba da annabi Harun suke zamani to bai kaddara wani annabi ya zo tare da manzan Allah ba sai kaddara wani ya zo tare da manzan Allah yana da manzan Allah manzan Allah ya ce shi ma ya ce ina da mun gani zuwa wannan wato da ta haka sai Allah don ci gaba da karatun sharhul warakat fi usulul fiqh darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tike ne a inda muke magana a akan al'am ne ko mun take magana a kan al'am da siboginsa yau kuma za mu tashi kan alkhaf amma kafin haka da sun bai kenan yau kan da ba mi kyau kamar yadda na haya kamata a ce domin yi mu'aza'ar am dukun yi ya yadda kuka ba da an sabi na haka ba ya nuna cewa kun yi muzakara yadda kamata menene al'am ma huwa al'am fi lugha ما هو الآن في اللغة يا شيخ الكامل إصلاحا ما عم شيئين فصاعدا دفعة بلا حصر دفعة بلا حصر في شرح لأجل في جماعة عمك شعين في فائدة دفعة بلا حصر abin da ya wato wanda ya gama biyu ma kenan ya zama am sannan wanda ya game sama da biyu ma ya zama am haka ake nufi hal mazi mazid akwai wani bayani a akan nan haka muke nufi da am Thank hmm. you. kana kada shi ya san cewa abin da ya sabu biyu am ne kuma sannan sama da biyu shi ma am ne na'am daga biyu zuwa sama madalla biyu ba am bane ba to da haka ne musamman ya zama am kenan biyu zuwa sama daga biyu za a kala zuwa ba adadi biyu zuwa ba adadi an ba da yana fitar da yayan kuma shi a cikin da biyan da ake cikin a kanka dole sai ya kai biyu zuwa sama wato saman kuma ya zanto babu adadi kayyadaddi domin idan ya zanto akwai adadi kayyadaddi to kuma shi ma bai zama an ba domin idan ya zanto biyu zuwa sama har goma kaga ya zama adadi kenan kayyadaddi har ɗari adadi ne kayyadaddi shi yasa muka ce lafazin da hasar alƙalin kawo shi li yukhrija asma al a'dad don ta fidda sunaye na adadi al-asr wal mi'a wal alf da akhirih لأن كل هذه عمت بعين صفائدا لكنها مع الحصر في حد معين ونحن نريد أن يكون هذا العدد غير محصور ya kamata adadin kare ya kace ma amma sai aini fa'idan daf'atun bila hasr منين السياغ اشهر سياغ الاموم اشهر سياغ الاموم قلت في شهرة تكن سياغ الجنة عام اذا تشعر كمي ايه اجواء اقول كله كله سياغ شرق تكن سياغ الاموم يقومي جميع لفظا جميع سياغ شرق تكن سياغ الاموم اقول كومي الدين يتكحي هل الاستدراكية يتكحي أو ست المعام نعم الاسم الواحد المعرف باللام لام دم قوت إلي نعم نعم قوت إلي لام دم اللام الاستدراكية ما هي اللام الاستدراكية ما هي ال الاستدراكية يصله دخل كل عليها كيف تدخل كل عليها ما هي ال الاستدراكية ال الاستدراكية هو الذي هو الذي يصله كل shi ne a da kullu zai je zama mazauninsa ya zama kullu za ta iya zama mazauninta amma ba kullu da zo ta haɗu da ita ba abin kai ta ajiyin ka idan ka ce ya kullu an tada kullu kullu alaiha ma'ana an ta shi ya hiya kullu fi makanin wahid dan han la yadda kazalika bal la yumkin an tajid ta'biran yatadammanu zalik shi wato al al istigraqiya hiya allati yasluhu an tahulla kullu mahallaha يطلب أن تحل كل محلها وضع كل كائية ذوات ذونا أما ذون انت حائية لي ألدن ساك أو كله كمرمي كمرمي إيه. إذا إذا أدتك كامو سألتك تنس والعزر كل الإنسان لكي والعزر كل الإنسان لكي كل الإنسان أما يبي إن كل الإنسان لكي خطر إيه رمي إن سمعتنا نيتا هل din kawai او cire محلها نعم kullu mahallaha النكرة في سياق الشر وفي سياق النفي هنا مثال النكرة في سياق النفي اه نعم لا عزلة الدار aha a nafsi a nafsi na shari'a don wannan jumla ce ta larabci a nafsi na shari'a tana nahnu nuridu an nata'amal ma'a an-nusus shar'iyya na'am ma min ilahin illa Allah wa ma min ilahin illa Allah al-wahid al-qahhar jamil wannan ila me me me me mahallin shahida ciki ina ne kira din take ita na kira eh ila ita ce na kira to me na fi din da ke ciki ma jamil jiddi ma min ilahin illa Allah hadhihi nakratun fi siyaq an-nafy wa hiya tufid al-umum na'am la ضرر ولا ضرار هذه نكرة في سياق في ذات ماذا في سياق النفي جميل ضرر ولا ضرار نعم